alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na kawo sakonni ga 'yan dambe ko masu eh, kallon dambe ko kuma makaɗa. a wannan rana ta ladi wanda ya daidai da 28 ga watan daya shekara 2023 akwai babban sako wanda masoyi mai yi yau da kullun ya aiko a bawa alhaji labaran dan kwamba sarkin makaɗan damban jihar nasarawa wato alhaji sani mai royal yawuri Eh, alhaji labaran dan gwamba alhaji sani mai royal yawuri masoyi ne wanda damun kasan ya saba ne insha Allah <laughs> ba yau ne farko ba wannan ne farko ba ba kuma wannan ne karshe ba yauwa ya saba abin irin wannan abin alheri to ya aiko saboda ajanka yace ya ga tallan ajanka <laughs> yace ya ga tallan ajanka to saboda sakamakon nisa ba zai iya takowa yayi takanas ta Kano ya taho ba amma ga sakonsa ya aiko naira dubu ashirin a baka ya ce a baka wannan sako naira dubu ashirin da biyar ya aiko da naira dubu ashirin da biyar ya ce in ɗauki naira dubu biyar in kama ka naira dubu ashirin to wannan sako na alhaji sani miro ya ce gaskiya saboda ya wuri ta yi nisa gaskiya ne wallahi amma da ya tako ya zo gaskiya ne to amma ka san an ce tunda aljihunsa ya zo kamar ya zo ne ya zo ne dai ya zo to alai sani mai royal muna godiya da wannan sako da ka kawo ka aiko da shi Allah ya saka da alkhairi dan da mun kasan in ya turo da kuɗi ya taba turo a ba yan dambe mm. mu ma a ba mu kuma a ba ku kasan ya saba wannan to ji ya turo da kuɗi amma kake gaya mun mm. to amma na san ya saba in ya turo zai hau kan whatsapp mm. ya bayani to amma sai ne ta hawa kan whatsapp din ban gani ba to a sai da safe ya kirawo ni to Allah sani mai royal sako ya zo Allah ya saka da alkhairi alhaji labaran me zaka ce wa Allah sani mai royal to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallon mu kai gaskiya mala ali abinda ma zan ce ma alhaji sani mai royal hamma na rasa abin da zan ce masa sai dai in ce allah ya saka masa da alkhairi idan manya suna nan allah ya ubangiji ya sa a gama da su lafiya idan kuma allah ya nashi iko kuma allah ya ji kansu da gafara allah ya gafarta musu allah ya raya tashi zuri'a darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gode na gode ban san ma misalin godiyar da zan yi ba kaga a kwanukan baya na biyo ya wuri kwana na biyu shi ke dauke da ɗawainiyata ya bani yau ya bani gobe sannan kuma ma ranar da zan yi tafiya kunya ta kama ne na kiransa ko a waya in ce na tashi amma wallahi bai ji daɗi ba ya bai ji daɗin wannan abu ba har dinga faɗa ne ce to yayi hakuri ba wani abu bane ba aini tsakanin mu da shi sai mu ce alhamdulillah mun gode sosai Allah ya saka masa da alkhairi to Allah ya sani mai royal muna godiya Allah ya saka da alkhairi ga sakonka zai isa wajen labaran dan gwamba kamar yadda ka umarce ni ga su naira dubu ashirin da ka aiko ta akawun dina ta hannuna kace in bawa labaran dan gomba gashi labaran dan gomba ka irga Ah, duniya ah. ta san cewa wani sako ya iso ka ah, ai mu da kai ba wannan to sako ya zo Allah sani mai royal Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya bar zumunci Allah ya ƙara wa dukiya albarka idan iyaye sun rasu Allah ya gafarta musu Allah ya sa ya zama mutuwa hutuci a gare su kuma Allah Allah ya albarkaci zira'a muna godiya Allah sani mai royal Allah ya bar zumunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma kamar yadda muke ga mu kofa bude take ga duk wanda zai aiko da sako a bawa makadi ko dan dambe kuma wane ne in Allah da kofa bude take muna godiya Allah sani mai Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya bar zumunci assalamu alaikum jù tí a mọ̀ jù. Wai na ce tí a mọ̀ jù. Sai ni rami Allah ya gane, Allah ya kiyaye. Tí a mọ̀ jù burke na umma. Wai ga ni ga burke na umma. Abayas. Tobias Allah ya maka. kai hello duje ga ka ga ajiya man ce Allah maza ga mun da kuma ciyamanci ciyamanci Allah ya ƙara arziki ciyamanci Allah ya bai ya ta yi maka ga gudu ga burtan ga burtan na umma Lokar ka bari guru ma da su sha ruwa amma na ji sun ware ware ware. Koko ana tafka aikin. Gaban wannan lagada lagada da ta sama da ƙasa sama da ta shago na bale na bola bola na bola bola na bola bola saboda bola yana birge mutane ga dambe eh? kalin zama mai hannu tuna yana dangin uwa yawa aha rabali kai dan bala ka daina mai hillanci na Allah aha ka daina da Allah in ka daga yaki ka dauka mai hankali yawa ya wuce kawai eh waziri ya ce ayi Hausa ba magana hillanci da bora bora Nadori Bora Nadori Bora Nadori Bora kai kai kai kana ganin shi kwando Nadori Bora haka ne wasa wannan dambe na jif shagon autan nan mun ne daga bangaren jamus zai fafata da sabon gundumi daga bangaren gurmada wannan dambare an yi an yi an yi damban ba ta gwani ba an buga an buga wannan damba ba ta kisa ba har ya zuwa yanzu Ta ba mu sani ba ko a wannan rana ta ladi za ta kisa gashi na an taka sabon gundumi da kuma najib shagon autan dan bunza najib garkon autan dan bunza kenan najib najib najib sabon gundumi najib garkon autan dan bunza najib sabon gundumi kai kai kai kai sabon gundumi sabon gundumi najib najib garkon autan dan bunza sabon gundumi sabon gundumi yau da ya bude wuta wallahi sabon gundumi ya bude wuta yau yau sabon gundumi ya ce za a yi ta ta kare sabon gundumi sabon gundumi ya ce za a yi ta ta kare yau sabon gundumi sabon gundumi da yau ya ce za a yi ta ta kare sabon gundumi ta yau za a yi ta ta kare sabon gundumi sabon gundumi sabon gundumi yake sabon gudumi garkuwan autar dan musa sabon gudumi sabon gudumi na ji garkuwan autar dan munza kenan najib najib na ji sabon gundumi ya za a yi ta kare sabon gundumi gundumi ya gashi an dawo turmi na biyu najib garkon autan dan bunza da sabon gundumi daga bangaren gurmada sabon gundumi daga bangaren gurmada najib garkuwan autan dan bunza najib garkuwan autan dan bunza sabon gundumi sabon gundumi yau da ya ce sai an yi ta tsakari a nan dambe sabon gurbi la ilaha illallah la la la la la la sabon gurbi sabon gurbi sabon gurbi sabon gurbi ya ce za a yi ta kare wallahi sabon gurbi ya ce za a yi ta kare sabon gurbi ya ce za a yi ta kare sabon gurbi sabon gurbi garkon autan dan muza najib najib garkon autan dan muza najib najib sabon gurbi najib naji sabon gundumi sabon gundumi najib garkon oh, autan dan gunza sabon gundumi sabon gundumi daga gurmada najib oh, daga bangaren jamus sai kai wani lokacin sa ne ya duka najib najib najib najib alƙalin wasa ya raba wannan wasa alƙalin wasa raba wannan wasa don ba ta gwani ba a wannan tafi